Jama'a masu sauraron mu Assalamu alaikum mu da sake saduwa a cikin wani sabon shirin al'adun mu na gado daga nan sashen Hausa na Radio Faransa International RFI. Abdullahi Isa ke farin cikin gabatar muku da shirin na wannan lokaci. Kuma shirin na yau zai mayar da hankali ne kan babban taron da masarauta Hausawan Afirka ta gudanar a jihar Kano da ke arewacin Najeriya. inda aka gudanar da bikin naɗin sarautun hausawa ga wakilai daga kasashe 25 masarautar hausawan ta afirka ta ce an gudanar da naɗin ne a wani yunkuri na haɗa kan al'ummar hausawan duniya wuri guda tare da yada al'adunsu a sassan duniya sai ku biyo mu. To madalla, mu je jihar Kanan tarayyar Najeriya inda wakilin Abubakar Abdulkadir dan Gambo ya halarci wannan taron naɗin sarautu daga ƙasashe 25 na duniya, wanda sarkin Hausawan Afirka Dr. Abdulkadir Koguna ya jagoranta a jihar Kano. Wakilin mu Abubakar Abdulkadir dan Gambo ya samu tattaunawa da wasu daga cikin waɗanda suka amfana da wannan naɗi. tare da jin ta bakinsu kan yadda suka ɗauki al'amarin da ma irin yadda unguwar ta kuntubawa game da makasudin shirya taron. Hajiya Zainab Sagagi na ɗaya daga cikin sabbin mutanen da aka naɗa, inda aka naɗa ta sarauniyar Hausawan ƙasashen Larabawa. kuma ta bayyana yadda ta ji da wannan naɗi. Abin da na ji bai musaltuwa gaskiya, na yi farin ciki na yi wa Allah godiya da ya nuna mini ranar da ba na fitanta, ko da dai kakannin babanmu suna da sarauta, amma su tuni sun rabu da ita. Shi ya to amma ne farin ciki da ba zan iya misaltawa ba allah ƙara wa hausa da hausawa daraja da ɗaukaka ya ba mu haɗin kai da haƙuri da zumunci da son juna yanzu ku ne a ƙasashen laraba wani matakai za ku ɗauka ganin cewa rashin hausa ya bunƙasa waɗannan ƙasashe to mu dama dai ko da muke can ba mu ba al'ada mu ba tunda in ka ji hausa ta ma ka san ni ban bar al'ada ta ba ko ba haka ba in wani ma ba zai ce ina can ƙasar ba ko ba amma ina kira ga rago 'yan uwanmu hausawa da su miƙe su dage dan tsetin da akwai wanda za ka gansu suna can mahausar ba sa so 'ya'yansu su kuma amma akwai larabawa da rago 'yan bangladesh pakistan suna koyan hausa hausa yare ne mai daɗi mai mahimmanci mai saukin koyo ya kamata mu ba wa harshen mu daraja kamar yanzu yadda ake ciki a duniya wannan rana ta hausawa da ba a taɓa yin ta ba sai daga ba aka ƙirƙiro ta da masarautu to alhamdulillahi saboda haka mu ma ba koma baya ba ne. kazalika masarautar hausawan afirka ta kuma naɗa farfesa abdulkadir ɗan gambo a matsayin sarkin malaman hausawa na afirka inda a ganawarsa da wakilinmu ya ce abin ya ba shi shawa. Ah, abin farin ciki ne kwarai kuma ya bani sha'awa kuma saboda ni na ga inda aka sa gaba a yadda na fahimta shine wato raya hausa gina hausa da kamba mata da yada ta da ba ta matsayi a cikin duniya ma ba ma afirka ko najeriya ko kano ko arewacin najeriya ba saboda haka wannan gaskiya shi sa na ji wannan ƙungiya kuma sarauta muhimmiya ce kuma ta faro za mu ce da ƙarfi ta fara yin karfi to ya kamata lalle a ɗauke ta da muhimmanci domin kuwa in an yi yadda ya kamata to lalle wannan kungiya za ta zama wani abu a duniya ma sai an santa ko da ke ma ko yanzu ma an santa a duniya tunda mun ga a kasashe ko sassan duniya daban daban sun fara karɓar wannan ra'ayi kamar misali mun ga akwai sarkin hausawan turai mun ga kuma irin abubuwan da yake su tura ba sa ɗauka abubuwa a irin waɗannan. nan da kamar a ce wasa din ko kuma a ce ba da muhimmanci ba saboda haka kaga ai sun karfafa ta sosai su a ƙasarsu kuma sun ba shi sarkin hausawan na turai dukkanin wato damar da zai iya samu wato ya shahara kuma mutanen a ginu a jawabinsa yayin naɗin sarkin hausawa na afirka dr abdulkadir koguna ya yi ƙarin haske kan dalilin gabatar da waɗannan naɗe-naɗe. al'adun bahaushe ne ma suke suɓata yanzu duk inda ka ji sarauta sai dai ka ji sarauta ta wata ƙabila ko ta yoruba ko ta ibo ko ta fulani amma ba magana ta bahaushe to kaga sai muka ga wannan abu ne wanda ba zai yiwu a haka ba dole a motsa a ga cewa lallai lallai lallai an tanar da sarauta irin ta bahaushe domin ko ba komai za ka ga cewa tun bayan shekara 200 da ainihin sha tara ko sama da haka da aka yi ainihin misali shehu usman dan fodiyo ya zo ya jaddada musulunci a wannan kasa ta mu ta hausa tun daga sannan za ka ga cewa sai bahaushe ya koma ba koma sai ake ganin ma kamar ƙasar ba ta ce wanda kuma sunan da da Nijar da Najeriya sunan su kasar Hausa ba wani suna Nijar ko Najeriya sai da aka yi balin conference sannan aka ɗauki wannan aka kai su Ingila wannan aka su Faransa to don haka gaskiyar magana wannan dalili ne ya sa muka ga lalle sai an samar da ainihin iyaye wanda za su riƙe wannan al'umma tamu. kazalika babban malami farfesa ibrahim muhammad jaba wanda ya samu mukami a wannan taro ya ce bai yi zaton za a samu irin wannan yunkuri ba a zamanin rayuwarsa. Wannan irin yunkuri ban taɓa ganin shi ba, ban yi tsammanin zai zo a zamanin da nake da rai ba. Sai gashi Allah ya sa abin ya faru ina da rai, kuma har na zama an bani matsayi na sarautan maganin hausawan Afirka. ban tsammaci hausawa a wannan marra za su haɗa kansu su yi irin wannan abin ba kuma daɗin da nake ji shi ne, matasa sun fi yawa ba irinmu ba wannan alama ce na abin za ta ɗore insha Allah kuma za ta ci gaba wannan ya burge ni kuma na yi farin ciki kuma ina roƙon Allah da dukkan wanda suke da faɗa a ji a duniyan hausawa a mara wannan tafiya baya domin a ciyar da al'adun bahaushe gaba. A yayin taron Farfesa Muhammad Bunza wanda aka naɗa ɗan masanin malaman Hausa ya ce burinsu shine na ɗaukar harshen Hausa zuwa matsayin fara samun makarantun koyar da harshen a wasu kasashen duniya. Bukatar wannan masarautar ta ga cewa cikin harsuna 7,500 na duniya Hausa ce ta goma sha ɗaya. Ita masarautar tana ganin lokaci ya yi na a haɗa kan Hausawan Afirka a ko'ina suke zama abu ɗaya saboda a samu daidaiton matsalolin da ke aukuwa Afirka a magance su. Kamar yanzu a Sudan, Hausawa sun yi shekar kusan 1980 akwai bahaushe Sudan miliyan uku. kamar ka Central African Republic akwai hausawa can sun fi dubu talatin yanzu ka duba abin da ke aukuwa sauran kasashen duniya da ke da hausawa kamar ghana wanda hausawa suka kamo mu gana yancinta da hausawa aka nemo aka yi yaƙi aka kuma da kira gana amma a cewar a yi duk wani dan bahaushe in dai dan gana ne baya karɓan fasfot bako ne kaga dole a kuma ga tarihi ita kuma wannan kungiyar abin da bukata ta haɗa kan duk inna bahaushen afirka yake a zama tsintsiya maɗaurin ki ɗaya kowa san tarihinsa ya san irin rawar da ta kasar da yake domin kar a maida shi sane ware to yanzu gashi an yi naɗe naɗe har da wasu ƙasashe daban-daban da su masu ki da wakilci a wannan karo a wannan sarauta da aka wato ainihin naɗa eh, shin kana ganin hakan zai taimaka wajen bunƙasar harshen hausa a waɗannan ƙasashe kwarai kuwa ai da an samu sarauta harshe ya bunƙasa kuma insha Allahu da an samu sarauta duk inda wani bahaushe yake zai rugo zuwa ga 'yan uwansa da aka sarauta daga nan kuma muna zato ga fatar mu shine su fara kafa makarantun firamare a kasashen a fara koyar da hausa a wannan karo kasashe 25 ne suka samu wakilci a taron inda mai martaba sarkin hausawa na afirka ya yi karin haske a yau din aka samar da ainihin kasashe 25 na duniya wanda duk aka yi musu sarauta ta kasar hausa kuma allah ya duk shekara mai zuwa ma kamar haka za a karasa aitatayi aitatayi da yardar allah Dika-dika da wannan muka kawo ƙarshen wannan shirin, shirin da ya kai mu jihar Kano inda aka gudanar da babban taro da masarautar Hausawan Afirka ta gudanar karo na ashirin 25. A madadin waɗanda suka taimaka shirin ya zo maku da ma waɗanda kuka ji muryoyinsu sai wakilin daga jihar Kano Abubakar Abdulkadir ɗan gambo ni da na gabatar da shirin Abdullahi Isa. Muke cewa mu ci gaba da riƙe al'adunmu na gado sai an jima ku.